ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور rahim ya wannan manzo hakika ubangijinka ya san cewa wani lokaci kana sallatar ƙasa da biyan bisa ukun dare wani lokacin kuma kana sallantar rabin dare ko ɗaya bisa ukunsa a wani lokacin hakanan wasu jama'a daga cikin muminai suna tsayuwa tare da kai Allah ne yake ƙaddar dare da yini yake ƙididdige sa'o'insu don haka Allah ya sani ba za ku iya kiyaye sa'o'in dare da rana gaba ɗaya ba, don haka idan aka ce ku sallaci mafi yawancin sa'o'in dare hakan zai yi muku wahala. Don haka Allah ya karɓi tubanku zuwa ku sallaci abin da ya sawwaka daga cikin dare. Ya ku muminai, Allah ya san a cikinku za a samu marasa lafiya waɗanda rashin lafiya ta ga labaitar da su, wasu kuma suna tafiye-tafiye don neman arziki, wasu kuma suna yaƙar kafirai don neman yardar Allah. kuma don kalmar Allah ta zama a sama da komai to duk waɗannan tsayuwar dare za ta yi masu wahala don haka ku sallaci abin da ya sawwaka a gare ku daga cikin dare ku yi sallar farilla a siffa mafi cika da kyau ku ba da zakar dukiyoyinku sannan ku ciyar da dukiyoyinku saboda Allah duk abin da kuka gabatar ga kawunanku na alheri za ku same shi mafi alheri kuma mafi girman lada a wurin Allah ku nemi gafara daga wajen Allah hakika Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa kuma mai jin kansa ne